إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata ashirin da biyu ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da bakwai, wanda ya daidai da takwas ga watan yuni shekara ta da ashirin shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga ladima da angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadus salaf fi ithbat taklif بين الإنس والجن والشياطين ونفي النبوة والرسالة عنه قدر wajen tabbatar da نوي tsakanin mutum da aljani da shaidanu da kuma kore annabta a cikinsu wannan shine majalisi na goma a cikin jerin gwanon karatun wannan littafi mun kwana ko za mu tashi a shafi na arba'in alfasulun rabi'a malam ya ce fasali na hudu i'tiqadu salaf fi nafiyin nubuwati war risalati anil jinni wa shayatin kudurin magabata wajen kore samun annabta ko manzo cikin aljanu da shedanu bai ma'ana shin an taba samun annaba a cikin aljanu da shedanu ko ba taba samu ba wannan fasali yana so ya tabbatar mana da ba a taba samun aljani annabi ba kuma ba a taba samun aljani manzo ba malam yace laqad khalaqa Allahu al-khalqa Allah ya halicci halittunsa wa amarahum bi ibadatihi kuma ya umarce su da bautata masa wa ja'ala minhum ar-rusula wal anbiya Allah ya sanya a cikin halittunsa mutane kenan annaba manzanni da annabawa wa ma min ummatin illa marra alaihim nadhirun منهم يبين لهم ما يتقون الله به ما لن يتي وما من أمة باب وتاء الأمة إلا مر عليهم نذير فاتيمي قرقتي يا شوء أسكنسو كما يند الله يتي وإن من أمة إلا خلا فيها نذير باب وتاء الأمة فاتي سي مي قرقتي النبي يا شوء أسكنسو yubayyinu lahum ma yattaquna Allah bihi yana musu bayani yana bayyana musu abinda zai sa su su ji tsoron Allah da shi wa hal hunaka nabiyyun aw rasulun min aljin shin akwai manzo ko annabi daga cikin daga cikin aljanu ko babu wa hadha mahallu niza'in bayna ulama'i salaf malam ya ce wannan wuri ne na ƙara wa juna ilimi a wurin magabata ma'ana an samu saɓani akwai wa'anda suka ce akwai akwai kuma wa'anda suka ce babu wa'anda suka ce akwai suna da nasu dalilan wa'anda suka ce babu su ma suna da nasu dalilan sai malam ya ce wa sababu ikhtilafihim huwa qawluhu ta'ala dalilin saɓanin da aka samu tsakanin malaman musulunci magabata shin aljanu akwai annaba a cikinsu ko babu shin aljanu akwai manzo a cikinsu ko babu malam ya ce to dalilin da ya sa suka samu wannan saɓani shine faɗin Allah maɗaukaki ya ma'asharar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين سكت دليلي نبرقوشيني ألا ياتي يا معشر الجن يا قتار الجنو والإنس بكم متاني ألم يأتكم رسل منكم شن manzo daga cikinku bai zo muku ba ya kusuna alaikum ayati suna ba ku labarin na wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suna muku gargadi a haduwar irin wannan ranar shine ranar tashin alkiyama sai mutane da aljanu suka ba Allah amsa qalu shahidna sai mutane da aljanu suka ce tabbas mun yi shaida ya Allah ala anfusina akan kawukanmu cewa manzanni sun zo mana kuma sun gaya mana ayoyinka sai dai me wa gharratkumul hayatud dunya sai dai rayuwar duniya ta rudar da su wa shahidu ala anfusihim suka yi wa kawukansu shaida annahum kanu kafirin sun kasance sun kafircewa wannan gargadin da manzanni suka yi daga cikin mutane da aljanu sai Allah ce zalika allam yakun rabbuka muhlikal kura. haka ya sa ubangijinka baya taba halaka gari bi zulmin da zalunci wa ahluha ghafilun alhali mutanen ciki sun gafala sun bar Allah shine sai Allah ya maida ukuba a kansu saboda sun gafala sun manta da Allah ba sa bin dokokin Allah wannan gafalar da suka fada ciki sai Allah ya musu ukuba sai Allah ce wali kullin darajatun mimma amilu duka kowanne daga cikin su bi ma'ana da mutum da aljanu suna da darajoji a gaban Allah mimma amilu daga cikin aikin da suka yi a duniya wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun ubangijinka ba rabkananne bane dangane da abin da mutane da aljanu suke aiwatarwa kaga anan karshe ƙarshe Allah ya ce wa likullin darajatun kowanne yana da ne daraja ina a lahira tunda ana magana ne akan lahira kenan dan adam yana da darajarsa da ya samu a gaban Allah na shigar da shi aljanna haka shi ma aljani yana da darajarsa na ayyukan da ya na alkhairi da Allah zai biya sa da shi a lahira to wannan ayar ita ce ta rudar da wasu daga cikin malaman sai suka ce to ai Allah ce alam ya'tikum rusulun minkum to kenan minal insi rusulun wa minal jinni rusulun ana ganewa suka ce to ya nuna a cikin aljanu akwai annabawa manzanni kamar yadda akwai ne a cikin wa a cikin mutane ka ji dalilan kenan dalilin farko kenan ƙaunuhu ta'ala dalilinsu na biyu shine faɗin Allah maɗaukaki da yace wa id sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma kudiya wallau ila qaumihim munzirin jinnu nasibini ranan juma'a a sallan asbahi Manza Allah yana karanta surati sajada suka zo wucewa a cikin wani gona suka ji manza Allah yana karatu shi da zaidu bayan an jefe shi a fa'is an rotsa mai kai ya zo ya tsaya a lokacin ya yi sallan asuba to yana cikin sallan asuba su aljanun nan su tara sun zo wucewa su ne jinnu nasibin baƙaƙe ne su a halittarsu da suka zo wucewa saboda shugabansu ya ce da mukan ji labarin sama amma yanzu an tsananta mana jifa da yula ku je sararin samaniya da doron ƙasa ku binciko menene yasa ake hana mu jin labarin sama kamar da to da suka zo wucewa shine Allah ce wa in sarafna ilayka nafaran min al jini. a lokacin da wani tawaga na aljanu suka juya baya suka taho sami al suna sauraron karatun al-qur'ani falamma hadaruhu a lokacin da suka halatto inda manzan Allah yake sallan asibayi. kalu an situ sai suka ce wa sauran kai da Allah ku yi shiru ku yi shiru su saurari ne karatun da manzan Allah yake yi falamma kudiya a lokacin da ya idar da sallah ya gama karatunsa wallau ila qaumihim munzirin sai suka koma zuwa ga mutanensu suna musu gargadi me gargadin da suka yi gashi nan sai Allah ce qalu sai suka ce ya qaumana ya ku mutanenmu inna sami'na kitaban lallai mu dinnan mun ji wani irin littafi unzila min ba'di Musa wannan littafin da muka saurara karatunsa an saukar da shi ne bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ke gaba gare sa na at ana ganewa yahdi ilal alhaqi wannan littafin yana shiryarwa zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim kuma zuwa ga tafarki mai kakke to shine anan kaga Allah ya ce wallau ila qaumihim munzirin sun tafi zuwa ga mutanensu suna gargadi to ɗaya ɓangaren na malamai sai suka ce can da Allah ce alam ya cikum rusulun minkum ai rusul anan ai munziri na ake nufi ana ganewa cewa masu gargadi amma ba ana nufin wato annabawa da Allah ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaba daga cikin mutane a daga cikin mala'iku ya mai da su jakadu na Allah haka ma a cikin mutane Allah yana zaben wasu ya mai da su jakadunsa su ne annabawa wa ƙaunuhu ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki wa ma na ƙablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ala zikiri in kuntum la ta'lamun Allah ce wa ma arsalna qablaka ba mu taɓa aiko da wani gabaninka ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijalan nuhi ilaihim face mazaje ne wanda mu muka yi wahayi zuwa gare su fasalu ahlaz dan haka ka tambayi masana in kuntum la ta'lamun in ku ba ku sani ba ana ganewa to sai wa'annan malaman sai suka ce to da suka tashi kafa hujja da ayan nan sai suka ce ba a aiko annabi sai namiji kuma namiji ba a samunsu sai a mutane saboda haka aljanu babu annabi a cikinsu sai suka kafa hujja da wannan ayar da malaman can suka tashi kafa musu hujja sai suka rafke maganarsu sai suka ce ya Allah ce eh, ko wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna birijalin rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa ya za ku ce kai a mutane ne kadai ake samun mazaje ai aljanu ma akwai mazaje kamar yadda mu ma akwai mazaje su ma akwai mazaje saboda haka wannan ayar da kuka kafa hujja da ita anan bata yi ba kaji inda malamai mabuta ilimi ake tattaunawa kenan yanda quwwatul istinbab suka ce ba haka bane saboda haka wannan ayar sai suka rabke bayanin da suka yi akan wannan ayar sai Allah ce wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at'ama annaba wannan fa bamu mai da su dukkunan da ba sa cin abinci ba wa ma kanu khalidina kuma su ba dawwamammu bane bi ma'ana suna cin abinci kamar yanda kowa ke ci sa'annan kuma su ba ba bane wa ma ja'alna li rajulin min qablika al-khuld afa in mitta fa khalidun Allah ce ba mu taɓa sanya wani annabi gabaninka ba ya Muhammad ya zama dawwamamme kai shin in kai ka mutu su ma dawwama za su yi kaga kenan ya nuna me annabawa dole za su mutu saboda me tabi'a ce ta mutane da Allah yayi dole za a mutu kuma babu wani annabin da ya dawwama to kaga a wannan gabar sai ka karyata maganan shi'a da suka ce al-mahdi al-muntazir alladhi dakhala tirdab wanda shiga wani kogo shekara 1200 da wajen 90 da suka wuce wai yana nan a cikin wannan kogon zai fito zai kashe larabawa zai ta da wasu sahabbai ya tsaida musu da hukunci bayan sun mutu to kaga ai daga jin wannan maganar kasan tatsuniya ce kanzan kurege kawai yake bayani sai malam ya ce wa ƙaunuhu ta'ala da cikin dalilan da wa'annan malaman suka sami sa'insa a ciki shine faɗin Allah maɗaukaki wa ma na min qablika illa rijalan nuhi ilaihim suka ce ai Allah ya ce wa ma na min qablika ba mu taɓa aiko da wani manzo gabaninka ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rijalan face mazaje ne nu'i ilaihim muna musu wahayi min ahlil qura daga cikin mutanen birane afalan yasiru fil ardi wai shin ba za su yawo a doron kasa ba fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su kalli yanda ƙarshen wa'anda suka zo gabaninsu ya ƙare wala darul akhirati kuma ba ku sani cewa lahira khairun lillazina taqaw shi yafi alkhairi ga waɗanda suke jin tsoron Allah afala ta'qilun wai ba za ku yi hankali ba wai ba za ku yi hankali ba lahira shine rayuwa tutur babu babu wato mutuwa a cikinsa amma duniya in ka yi wuta saba'in ka ƙara tamanin to daga nan kuma baka amfanuwa ko daga nan kuma baka amfanuwa ka je 90 daidai ka ji ana rike shi ana ganewa in ka kai ka kai 90 daidai ka ji ana roƙo shi wannan ya rike nan wannan ya rike nan wani lokaci ma ka yi fitsari ba ka san ka yi fitsari ba ana ganewa ka kai ɗari kana zaune sai dai in daman wali na ɗan murna to kaga shi ne aka ce dama a kabari aka haife shi ana ganewa to kaga a nan babu mafita kenan to kaga ashe Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa wala darul akhira ku sani fa gidan lahira khairun lilladina taqaw shine yafi alkhairi ga wa'anda suke kiyaye dokokin Allah afala ta'qilun wai ba za ku yi hankali ba bai kamata ku yi hankali ba in ka daɗe kenan kana mutuwa shi kenan wani ba tun daga zamanin annabi adam annabi adam yana kwanci a ƙasa ka duba tazaran annabi adam da annabi nuhu shekara dubu ɗaya kuma yana nan annabi nuhu shi ma ya shekara dubu ba hamsin yana da'awa aka halaka al'umma sannan ya ci gaba da rayuwa har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ransa haka annaba fa har manzan Allah yanzu barin manzan Allah duniya kuma da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ‘yan kai barin shi fa duniya ba to ka irga shekarun to annan suka yi kaga ai bai kai shekarun da ni da kai za mu yi a doron ƙasa ba shekarun ƙididdigaggu ne wani ma daga sittin shi kenan ya zama kwashi kwaraf an gane daga sittin shi kenan ya zama kwashi kwaraf kai ya ci kaza kada ya sha kaza kada ya kaza kada ya sha kaza yana ganin abu zai ya ce Allah sarki wallahi ina so yi amma ba zan iya ba ya zama kwashi kwaraf daga sittin to kaga wannan kadai shine Allah ke cewa rayuwarka fa ta lahira ita ce ga masu tsoron Allah ita ce tafi alkhairi saboda wannan in kai ɗaya ka jajirce iya wa'annan shekarun za ka yi hutun da ya fi wahalar da ka sha an gane? to amma shaidan bai ban mu ba mun kasa wannan ɗan takaitaccen lokacin muna ganin shi kamar mai tsawo ne kuma shi kenan yana kubucewa shi kenan ba a remediya remedial mutum sai dai jahannama Allah ka kiyashe mu Allah ce wai ba za ku yi hankali ba wa qalu sai malaman nan suka ce anna kalimata magana suka ce kalmar minkum alam ya'tikum rusulun minkum dinnan fil aya a cikin wannan ayar yadullu ala annahu litab'id wai min dinnan tab'idiyya ce wato wasu daga cikin ku ai alam ya'tikum rusulun minkum ayyuhal ins wai shin manzanni ba su zo ba a cikin ku ya ku mutane wa rusulun minkum ayyuhal jin sannan da manzanni a cikin ku kuma aljanu kaga wasu aka suka fassara shi sai malam yace wa hadha huwa mahallun niza' baina ahlul ilmi min as-salaf nan shine matsayin da aka sa'insa aka ƙara wa juna ilimi daga cikin magabata wa baina ma qala al-akharuna minhum wasu daga cikin magabata sai suka ce anna min wannan kalmar minkum inna min a wannan ayar fihi laysa laysa tab'idun ba tab'idiyya bane wa innama huwa bayaniyun suka ce min bayaniya ce la tab'idiyya wa zahiruhu malan yace to zahirin wannan ayar idan aka ce min bayaniya ce anna allaha yab'athu fid dunya ila al rusulan minhu cewa Allah yana aiko mutum a wato manzo daga cikin aljanu ya musu da'awa a duniya kama ya ila ilal insi rusulan minhum kamar yanda yake aikowa annabi daga cikin mutane ya musu gargadi kenan shi ma da cikin aljanu a man annabawa kenan malam yace wa bihi kala ad-dhahhak Imamu ad shi ma maganar da ya faɗi kenan wakila wasu malamai suka ce ma'ana minkum ma'anar da ayar take cewa minkum ai mimman huwa مجانس لكم في الخلق والتكليف والقصد في المخاطبة فإن الجن والإنس متحدون في ذلك ماذا يتي أي ممن هو مجانس لكم daga وعند سكي جنسي jinsi في الخلق ku والتكليف khalqi نوي walƙasdu manufa a cikin wannan ilmukhatabaci da wannan maganar da aka yi fa innal jinna wal lallai mutum a aljani da mutum muttahiduna fi zalika wato sun haɗu akan haka cewa nauyi duka akansu ne wa in kana rusulu min al insi khassa sai ce sai dai annabawa daga cikin mutane ne kadai fahum min jinsil jinni min tilkal hissiya to su ma a cikin jinsin aljanu akwai irin wannan zubin wabihi qala aktharu ahli ilmi mafi yawan ma'abuta ilimi su ma sun faɗi wannan wa Abbasin abbas radiyallahu anhuma da kuma abdullahi dan abbasin shi ma ya faɗi wannan wakila sai wasu suka ce annahu min babi insi alal wannan min dinnan wato yana magana ne akan taglibi na mutane akan aljanu kama yaghlubu dhakar alal unsa kamar yanda namiji yake da galaba akan kyamaci to haka su ma mutane suke da galaba akan aljanu wabihi qala al-farra'u imam al-fara' والزجاج ده إمام الزجاج شيني مغانا ده سكي أكم ونن آية وقيل وصل ده سكما لمن سكتي المراد بالرسل أبن ده أكي نفي ده منزني إلى الجن ها هنا وان ده أكا جنجنا شزوا ده الجنوع ونن قبر النذر أنا نفهم ما سجر قئي منهم كما في قوله تعالى kamar yadda ya zo a cikin faɗin Allah maɗaukaki wallau ila ƙaunihin munzirina suka juya zuwa ga mutanensu suna gargadi wannan bayanin an mujahid bin jabal wannan ita ce fatawar mujahid bin jabal ya ce laita fil jinni rusulun innamar risala fil insi babu wani annaba a cikin aljanu ta an same shi ne a cikin mutane kadai wannan zaratu Filjin su kuwa aljanu gargadi ne kawai ake samu masu yi a cikinsu wani hawi zalika da kwatankwacin haka ƙalar ibnu juraijin wa abu ubaida imamu ibnu juraij da abu ubaida sun faɗi wannan magana kamar yadda mujahid bin jabar ya faɗi wakila wasu suka ce a takdiru rusulun min ahadikum ya'ani min jinsil ins wasu kuma suka ce a'a takdirin da ake kaddara wa minkum anan rusulun min ahadikum manzanni daga ɗaya daga cikinku kaga maganar bata fito da kyau ba kenan in aka ce manzanni daga cikin ɗaya daga cikinku wanne dole sai an ayyana aiko kaga wancan da suka ce babu aljani annabi maganar su tafi karfi ko ana ganewa sai wa'annan su suka ce ya'ani min jinsin insi daga jinsin ɗan adam kawai to kaga a cikin mutane ne kawai aka sami manzanni a cikin aljanu masu gargaɗi ne su zo cikin mutanensu su yi musu nasiya a ji tsoron Allah abu kaza a yi kaza a yi kaza amma ba wai annabi mai suna annabi wanda Allah ya zaɓa ba ana ganewa sai malam ya ce wa minar jajiri bi zikir fi hazihil matsala abinda ya cancanci a ambace shi a wannan matsalar annahu ikhtalafa fihi salafan wa khalafan ikhtalafa fihi salafan wa khalafan an samu saɓani tun daga magabata da wanda suka zo a bayansu wa ilaika ha bid fasli ko ga bayaninsa a fayyace zan zo maka da shi Limana zan fayyace maka bayanai a kansa filla-filla daga cikin zantuttukan magabata daga cikin malaman tafsiri to amma lokaci ba zai ba mu dama mu karanta shi ba gabaki ɗaya saboda bayanan da ke ciki yana da yawa kuma lokaci ba zai kusan shafi biyu ne ko? ba zai ba mu dama mu karanta shi ba ga baki da. to sai mu tsaya mu tashi wa minal jadiri bi zikr fi hadhihi al mas'ala sai mu tashi akan wannan idan Allah ya mana aran numfashi zuwa rana ita yau sai mu tashi a wannan gabar insha Allah subhanahu wata'ala sai mu dasa aya in akwai tambaya mu amsa kafin ladan ya kira sallah in kuma babu za mu tafaita a cikin karatun da muka yi ya tukuna eh, bari sai mun gama ne akwai mai tambaya? na'am wa alaikum salam hikimar saboda malamai magabata a wajen tafsiri an ƙara wa juna ilimi da wannan ayoyin wasu sun ce akwai saboda gananci na ƙur'ani a gayi damar me hujjan alis suna ƙalar lahu ƙalar rasulun to da wannan ayoyin da suka kafa hujja da shi haka su ma su suka kafa hujjoji na ƙara tabbatar da wancan magana da wancan suka faɗi ba haka ba saboda me a dalili kaza ana ganewa? yawwa in aka ce ga abin da ta ce wane ma ga abin da ya ce wane ma ga kenan kasancewa saɓanin nan ba yanzu ba ne tun a baya an samu wannan saɓanin amma kuma ga magana mafi rinjaye kasantuwar cewa an samu saɓani baya kore rinjayen magana an gane to a babin ilimi za ka iya cewa an samu saɓani a wajen malamai akwai wanda suka ce kaza kuma hujjojinsu kaza amma akwai wanda suka ce kaza ga kuma hujjojinsu sai dai wanda suka ce babin hujjojinsu ya fi ƙarfi akan wanda suka ce ne akwai shi kenan kaga an haskaka maka ko da ka ji wata rana wani yana cewa akwai sai ka ce a akwai hujjoji da suka fi wannan karfi an gane? na'am saboda su wa'annan malaman sun kara har shiga aljanna sai da aka ƙara wa juna ilimi shin aljanu za su shiga aljanna ko ba za su shiga ba kuma da wa'annan ayoyin ne da muka karanta yanzu haka wancan suka ce a ah, su ba za shigar da su aljanna ba za a tsiratar da su ne daga wuta amma Allah bai faɗi sakamakonsu aljanna ba kaga wannan ayar suka kalla yawanci suka ce to ai ban da wannan ayar ko wasu ayoyi da ke nuna cewa za su shiga ai Allah ce wali kullin darajatun mimma amilu ya nuna ke dan suna da daraja a ina kenan a aljanna sannan kuma wali man khafa maqama rabbih jannatan kaga ne fa bi ayi ala rabbikuma tukalliman ashe ana maganar mutun ne da aljanni suna da aljannan su da aljanu su ma ɗan adam yana da ne aljannansa na ɗan adam ana ganewa to daman shi haka ilimi yake sai ka saurari dalilai wanda ya fi ƙarfi sai ka rike ba sai ka ce a raiwa ne ya fi wane ba a wanda dalilinsa ya fi ƙarfi ai da shi ake kafa hujja an gane Allah ya samu dace amin abinda muka karanta daidai Allah ya karɓa. wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana akwai abba a Allah ya yi wa sirkinsa rasuwa baban matarsa azu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafata masa ya sa aljanna makomansa ya yafe masa kurakuransa mu kuma idan mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani wanda gina abaka eh akwai mana abbakar sadiq bello shima an ce ya samu hatsari an mai ma aiki a kwakwalwa a zuko ina ki ta kiran nan bai shi bai shiga ba Allah ya sa ka fara ne can yake zama galiban idan ya zo muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba shi lafiya ya sa ya zama kafara a gare sa mu kuma da ya ara mana lafiyar ya ba mu ikon ribatan wannan lafiya wajen bautata masa da neman yardansa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa yanda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin sa hidima mu ma ya mana fatahi na arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karɓa mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin